mun ibn dahda aka ajiye shi wannan mutum da aka je na'izar sa ana dawowa annabi ke faɗin wannan maganar kan min izkin mu'allakin yadda yawa akwai wato reshen dabino mu'allakin wanda yake a rataye au mudallan ko wanda aka yi kasa kasa da shi don ka ji daɗin tsinka fil janna yana nan cikin aljanna libin dahda na ibn dahda ne ba na kowa bane ba to me ibn dahda yayi samu wannan ware dabino guda a ce shi ne me yayi Imam Nawawi ya faɗa a cikin sharhin Muslim yace abin da ya faru anna yatiman khasama abalu baba akwai wani maraya ya zo suka yi rigima shi da wani mutum da ake kira Abu Lubaba fi nakhlatin cikin lamarin wani dabino marayan na cewa dabinon nashi ne wannan mai abin nan yana cewa wancan bawan Allah na cewa nashi ne babakal gulamu yaron da ya ga cewa wannan abu lubaba ya fi shi karfi har sai ya sa kuka faqala annabi sallallahu alaihi wa sallama lahu sai annabi cewa abu lubaba iya irtahi iyaha ka bashi mana ka huta ma'ana ko da ya tabbata binan naka ne bashi mana an gane ko walaka biha izqum fil janna in ka bashi to kai kuma za a baka reshen dabino guda a cikin aljanna faqala la sai ce a a ya ma'aikin Allah <laughs> ina son da na fasama bi zalika abu dahda sai shi wancan sahabi abu dahda yana daga gefe ya ji abin da ya faru fashtaraha sai ya rabo ya zo aka yi ciniki da shi ya saye wannan dabinan gaba daya min abi lubaba daga wajen abu lubaba wai ka san da me ya saye shi bi hadikatil lahu gona guda ya bayar ya ce ga gona can ka je ka dauka guda ba na wannan dabinon naka guda daya sun makala lin nabi sallallahu bayan ya karbi dabinan ya bayar da gonarsa sai sai ya wa annabi ali biha izqun in a'taytuha al yatima shin ni ma zan samu reshen nan na cikin aljanna in dai na ba wannan marayan yace wa annabi ka kala na'am sai annabi ce eh fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu ya faɗi wancan hadisin shine kam min izqin mu'allaqin aw mudallam fil janna libin dahada domin abu dahada sai ya dauki wannan dabino gaba ɗaya ba wannan maraya ce dauki itaciyar dabinan ka ma'ana kaga yana da gona guda fa kuma ta iya wa akwai dabinai a ciki ya iya daukan wani mai bayar amma tun da annabi ya nuna wannan yace in ka bayar da wannan dabinan kana da me sai ya hakura gaba ɗaya gare bayar da gonar a bashi wannan dabinan shi kuma bayar da ita ga marayan dan ya dace da wannan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi kun bayyana ko wannan bayani zaka same shi a cikin sharhin nawawi da yawa imamu muslim wajen da ya kawo wannan hadisin akhrajahu muslimun imamu muslim ya rawaito wancan hadisi da yake magana da kan min izkin mu'allakin aw mudallan fil janna bin ad-dahda wa siyaqu lahu kuma siyaqin na muslim ne wa abu daud haka imamu abu daud ya rawaito shi wa nasa'i da nasa'i wa tirmidhi da imamu tirmidhi wa sahahahu har tirmidhi ce hadha hadithun sahihun wal baihaqi haka kuma bai haƙi ya ruwaito shi wa tayalisi haka tayalisi ya ruwaito shi wa ahmad da imamu ahmad bin hanbali min turukin duk sun ruwaito wannan hadisi ta hanyoyi daban-daban an simak ibn harbin anhu daga mutumin da ake kira simak ibn harb daga jabir ibn samura an simak ibn harbin anhu bi ma'ana an jabir ibn samura wa riwayatu thaniya lin nisa'i lin nisa'i riwaya ta biyu ta imamu nisa'i ce wa ziyadatu fiha li tirmidhi ziyadan da ke cikin wannan riwaya ta biyu da yace wa fi riwayatin din nan ziyadan da ke cikinta ta litirmizi ta tirmizi ce fi ihda riwayatayhi a ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu da yawa hadisin wa ma'ana halin tsayalisi tsayalisi ma ya rawaito ma'anarta amma ba lafazinta ba wa wa Abi والرواية الثالثة لأبي داود والترمذي ولمسلم والبيهقي wa في ula لهم والزيادة wal ukhra li Abi Dawud wannan duk nafilar magana ce hadisi ya inganta ko mun fahimci me an gane ko wahiya nassun ita wannan riwaya ta wannan hadisi ta zanto nassi karara fi annahu rakiba inda sirafihi min aljanaza cewa lalle lokacin da aka dawo daga rikiyar gawan nan annabi ya hau dabba wa kad khafiya hadha ala abi tayyib wannan batu kuwa ya boyu bisa ga babban malamin nan da ake kira abu tayyib shine siddiq hasan khan fastadalla sai ya kafa hujja fi rawda a cikin littafin sa rawdatun nadiyya sharhin addurarul bahiyya na shaukani shaukani ke da wani littafi addurarul bahiyya na fikihu ne dan karami sai Siddiq Hassan Khan yayi masa sharhi ar-rawdatun nadiyya bi sharhi yani addurarul bahiyya littafin yana da kyau a fikihu saboda fikihu ne na ulama'ul hadis duk mas'ala sai ya kawo maka hadisi duk mas'ala fikihun sa yana da dadi kwarai da gaske kun gane ko wannan batu na cewa annabi ya hau dabba lokacin da ya dawo ya koyi ga babban malamin nan Sadiq Hassan Khan gashi babban malamin hadisi gashi babban malamin bukewa amma matsalan ta bayyana gare shi sai ya kafa hujja cikin littafin sa Ar-Rawda juz'i na dan shafi na 173 ya kafa hujja ala bisa ga cewa annal mushi'a ko al mushayyi'a lalle wanda yake rakiya lil janaza ga wato gawa lil jinazati ga gawa mukhayyarun an bashi zabi baina an yamshi amamaha aw khalfaha ya ga dama ya tafi a gabanta aw khalfaha ko bayanta ya kafa hujja bi hadal hadisi da wannan hadisi fa qala yace inna sahabata kanu yamshuna hawla janazat ibn dahda wai sahabbai sun kasance suna yin tafiya a gefe ko daura da gawar ibn dahda wato waɗansu daga dama waɗansu daga hagu wa haza khata'un albani yace wannan magana da siddiq hasan kana ya kuskure ne min wajhaini ta fuska guda biyu al-awwal fuskar farko annahu laysa fil hadisi ma zakarahu cikin hadisin babu abin da ya nuna haka yanzu mun karanta rasa hadisin ba an gane ko bal huwa sarihun bari ma hadisin fitowa yayi karara fi annahum cikin bayar da bayanin cewa lalle su sahabbai kanu yamshuna haulan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tafiya a gefen annabi ba ta aka yi a gefen abu da ibn da hada ba akwai bambanci tsakanin gefen annabi da kuma gefen ibn dahda tunda annabi na bin gawar ne a baya su kuma sahabbai suna ina suna daula da annabi waɗansu gabansa waɗansu bayansa waɗansu ko waɗansu kai damansa da hagunninsa sallallahu alaihi wasallam kun fahimta ko wala talazumu bainal amrayn kama huwa zahir dan cewa sahabbai sun yi tafiya a daula da annabi ba shi ke nuna sun yi tafiya a gefen ibnu dahda ba kama huwa zahir kamar yadda abin yake zahiri kowa zai iya fahimtar haka wannan fuska ta farko kenan asani fuska ta biyu anna zalika kafin indal insirafi min aljinazati wannan abu ya faru ne lokacin dawowa daga rakiyar gawa kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata wala Allah sababal wahami mai yuwa abin da yasa Siddiq Hassan Khan yayi waccan fahimta ta kuskure riwayatu Umar ibn Musa Al-waji an Simak bihi mai yuwa riwayan Umar ibn Musa wanda ya karbo daga Simak bihi da wadda wato bilafzi da lafazin da yake nuna cewa ra'ayt rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kharaja ma'a jinazati sabit ibn dahda ala farasin aghar muhajjalin tahta laysa alaihi sirjun ma'ahu nasu wa hum hawlahu qala fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fa salla alaihi thumma jalasa hatta faragha minhu thumma qama fa qa'ada ala farasihi thumma intalaqa yasiru hawlahu ar-rijal wannan ruwaya kila ita ta sa Siddiq Hassan Khan ya fahimci wancan abu me wannan ruwaya take cewa abin da take cewa ta Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace naga annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi mai ruwaya kharaja ma'a janazati Sabit ibn Dahda ya fita wajen rake gawan Sabit ibn Dahda ala farasin agar yana kan wani doki agar mai farin goshi muhajjalun tahatahu wato muhajjal wanda kuma cinyoyinsa nan ma akwai launi na fari a tare da shi al'azarru ne wanda yake da launi ko bakin launi ko jan launi amma daga goshinsa akwai fari A tahjilu launin da yake da farin bakin launi ko ja amma wajen cinyoyinsa ko wajen kafafunsa kuma akwai fari shi yasa annabi ce za a tashi al'umma ranar tashin kiyama gurran muhajjalina min asarar wazo wudu ghurran muhajjalina suna kyallin fuska suna kyallin hannu da kafa min asarin wudu saboda alwala da muke hannun zai rinka kyalli sannan kuma fuska za ta rinka kyalli saboda alwala da muke so biyar ne kun gane ko algurratu shine bayadun fi jabinil farasi wata Hajilu bayadun ala saqihi ko fi saqihi ko fi fakhizihi wannan doki laisa alaihi sirjun babu sirdi tare da shi kaga dai duk dabaru ne a Hausa da muke cewa sirdi ko Laraba suna cewa sirju biljim mu ko mu ce me sirdi wato kusa da kusa ne abin ma'ahun nasu tare da annabi akwai mutane wahum haulahu suna daura da shi annabi din kaga shi kuma sai dauka ma'ahu suna daura da shi wa ibnu jahda shi yasa yayi wancan fahimtar albani ce bai yiwa wannan ne shi yasa yayi wannan fahimtar fa nazala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi da mun tabbata gare shi ya sauka fa salla alaihi yayi sallah ga wannan bawan Allah sun jalasa sannan ya zauna hatta ga minhu har aka kammala binne shi sun qama idan an je binne gawa ana so kowa ya tsuguna ne ba wanda yake tsawa tsaye sunna kenan masu aiki ne na komi ko mun kasashen komi ko nan a sa nan wannan su ne ba za ka ce sai ya zauna ba amma duk ɗan rakiya zama zai yi sai dai ya lura kar ya zauna kan kabari sai samu dan wurin da ke tsakanin kabari da kabari ko ya zauna ko ya zubuna amma kar ya tsaya tsaye shine yadda sunnar annabi ta koya kun gane ko sun makama sannan annabi ya tashi faqada ala farsihi ya hau kan dokinsa sun man talaka yasiru haulahu rijal sannan sai ya cirata ya tafi yasiru haulahu rijalu mazaje ko duk suna tafiya a daura da shi wato damansa da ɗinsa. wannan hadisi akhrajahu Ahmad Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo shi fa hadha sarihun fi rukubi asna'a tashi'iha aidan wannan hadisi ya fito karra ya nuna annabi ya hau dabba lokacin da zai tafi haka ne ko ba haka bane ba sarihun karra ya fito yana bayani fi ar-rukubi wajen bayyanar da hukuncin cewa annabi ya hau dabba asna a tashi'iha lokacin rakiyar gawa aizan kuma ba wai wajen dawowa kadai ba sai dai walakin nahu bi hadha siyaqi sai dai wannan hadisi da wannan jerin da kaga yadda aka jero jumlolinsa a haka batilun magana ta tsari idan aka ce batilun ma'ana hadisi ya kai munkarin hadisi ya kusa ma ya zama mawdu'in hadisi kenan kun gane ko mawdu'in hadisi shine hadisin da sa aka yi ba ma ya za'ifi ba sa aka yi aka wa annabi karya waɗansu malaman hadisi sun ce batil suna nufin mawdu'i kawai waɗansu izin sun ce batil suna nufin munkar wal hadisul munkar duka ko la yuhtaju bi kun gane ku li'anna umar ibn musa saboda me yasa ya zama hadisi batil li'anna umar ibnu musa saboda umar dan gidan musa nan da aka faɗa kana yadhul hadis mutum ne da aka san shi da kirkirar hadisai fala yuhtaju bihi inda al-muwafaqati koda waɗansu koda ya ruwaito hadisi sai waɗansu suka sake ruwaito hadisi daidai da abin da ya ruwaito to nashin ba ruwan malamai da shi na wancan ake magana ba ka iya daukan nashin kai hujja duk da ya dace fa da masu gaskiya nashin sunan sa ƙarya wanda ya kawo amma a can gurin inda wancan suka kawo ya zama mai gaskiya to ba a kafa hujja da shi inda muwafaqa ko da yayi tarayya da masu gaskiya fa kaifa inda mukhalafa to yayi dan ya saba musu ya zama shi kadai kuma eh ban ji ba eh wajen dawowa wannan muna da hadisi can ya inganta a baya amma wajen tafiya fa o oh, bayan addu'a tambaya ce kinan ka kawo a addu'a wannan ana yi addu'a kowa zai ne shi kadai idan an binne gawa ya ana yin addu'a annabi ce istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al a tsayi zaka iya tsayi a tsaya ki inda Allah ce wala taqum wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi ay lid-du'a'i lahu la taqum ala qabrihi lid lahu sai wadan suka suka ce abbar Allah ta'ala bil qiyam fa dalla zalika dilalatan wadiha ala anna ad-du'a kana bil qiyam kana qa'ima kar ku ku yi hakuri sai sai an je karshen darasi to to me yake wannan za mu zo gaba akwai hadisan da suka tabbatar da zama ba da wannan muka ba hujja ba eh hujjar cewa idan an je makabarta zama ake yi ba da wannan hadisin muka ba hujja ba akwai hadisan za su zo nan gaba za ku gansu in karatu ya je kansu wa amma hamlul jinazati abu na gaba yanzu dai ya tabbata kenan dai wajen tafiya ba hali a hau dabba hadisin da ya nuna ma ana hawa gashi su ne amma wajen dawowa ya halatta a hau wajen tafiya ko idan aka hau to makaruhi ne cewa annabi yayi a hadisi bai tabbata ba kan haka wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janaiz wa tashyi'ul mushayyi'ina laha wa hum fi sayyarati fa hadhihi suratu la tushra'u albattata wa amma hamlul janazati ala arabatin amma daukar gawa ala arabatin akan amalanke araba kenan duk wani abin da za a tura mai taya wanda shanu za su ja ko wanda dabba za ta ko wanda dan adam zai tura ko wanda doki zai ja araba ke. daukan gawa ala arabatin kan amalanke aw sayyaratin ko akan mota mukhassasatin wadda aka ware ta ce mota ce ta musamman lil janaiz dan daukar gawawwaki wa tashyi'il mushayyi'in laha da kuma rakiyar su masu rakiyar gawa din wa hum fi sayyarati su ma suna cikin motoci fa hadhihi suratu la tushra'u wannan siffa gaba ɗaya ba a shar'anta ta ba albatta kwata kwata idan kaji an ce albatta ai kasa'an. bi wajhin min alwujuh wato albani yana da abin da malamai ke kira jara'a ilmiya jarinta ta fuskar ilimi in ya gamsu da dalili baya tsawa ya jo waye muwafaka da shi waye mukhalafa da shi ba ruwansa zai fito kan rai ce kaza ba zai yiwu ba jara'a ilmiya kenan to menene dalili wazalika, hakan da muka faɗa cewa ba a daukan gawa a mota ba a rakiya a mota sai dai ku tafi a ƙasa ko min nisa kun gaji ku huta li umurin hakan ya tabbata ne saboda waɗansu al'amurra al'awwal abu na farko annaha min adatil kuffari <laughs> yace wai wannan al'ada ce ta kafirai su suke haka a garin rukan su wa qad taqarrara fi shari'ati abu ne ko da ya tabbata cikin shari'ar musulunci annahu la yajuzu taqliduhum ba shi halatta a ce za a yi koyi da su kafirai fiha cikin wannan al'ada ta su wa fi zalika a cikin wannan lamari na rashin halaccin koyi da su a hadisu akwai hadisai kasiratun masu tarin yawa jiddan kwarai da gaske kun stawabtuha na kasance na tattara waɗannan hadisai istawab istiab shine bin diddigin kowane hadisi a wannan babu sai da ya ɗauko shi a ko ina ke ya hada su wuri guda abtuha na tattara waɗannan hadisai wa kharrajtuha nayi bayanin dawa dawa suka ruwaito su ko me ingancin kowane hadisi akai fi kitabi dan na tattara su a cikin littafi na mai suna hijabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna ala hakika ya tara hadisai masu tarin yawa a wannan mas'ala ta rashin halaccin yin koyi da kafirai a kowane irin bangare daga cikin bangarorin rayuwa an gane ko to wannan littafi nashi mai suna hijabul al muslima ya yadu an buga shi a Saudiya an buga shi a Kuwait an buga shi a shari'ance an buga shi ta hanyar sata an yi photostat ba adadi dan haka yanzu sai ya sake kame shi ya sake tsayawa yayin bincike sabo a kansa yayi waɗansu gyare-gyare shine a kasa yace wa yutma'ul ana wannan littafi yanzu haka ana yin tsaba'in sa tsaba'atan jadidatan sabon bugu ake masa bi ziyadatin adida tare da dadin waɗansu sababbin bayanai wanda bincike ilimi ya durkusa ya haife su wa muqaddama hafila da ko muqaddima hafila cikakkiya wato sabuwar muqaddima wa qaribun suduruhu saura kiris littafin zai fito min al maktabatul islamiyya daga madaba'an nan da ake kira al maktabatul islamiyya a Amman a garin Amman insha Allah yanzu tunan littafin ya fito mu ne nan bai zo ba tuni ya riga ya fito nan ne bai zo ba kenan bai karaso ba ko ya dan fara karasowa kaga wato cinikayyar littattafai abu ne da mutum zai samu kuɗi waɗanda suke da jari ya kamata su buɗe wannan su taimaka wa musulunci kuma su samu kuɗi saboda akwai da dama masu kantunan sayar da littattafai ba su san mahimmancin irin wannan littattafan ba sai su rinka sauna tafan da ba za su amfani mutane ba alfu laila wa laila kalila wa dimna ibn al-muqaffa wani shirme duk su tatsuniyoyi su cika kuma a kisiya <laughs> littafin da ba zai taimaka ba wajen gyaran aqidar mutane wajen wajen gyaran rayuwarsu ibadarsu mu'amalarsu haɗa alaka ta kai tsaye tsakaninsu da hadisan annabi akwai hadisai masu kima da mutum zai je so zai gyara al'umma ta hanyar su kuma zai samu riba din idan ya so amma abin da yake faruwa shine yawanci masu kasuwanci suna yin kasuwanci don su samu kuɗi ba su san ba cewa kuma ta hanyar kasuwanci ka iya yi kuma don ka samu lada ladama tunda har aka yafe ma sallan dare saboda kasuwanci kai ka san cewa lalle kasuwanci abu ne mai muhimmanci da sallan dare farkon al'amari wajibi ce sai aka dawo da ita zama mustahabi saboda me ɗaya daga cikin dalilan kasuwanci alima an sai kunu minkum mardawa wa akharuna في fil يبتغون من فضل الله wa يقاتلون في سبيل الله saboda waɗannan dalilan za a samu marasa lafiya za a samu masu hada-hadar kasuwanci fadauci da kasa zuwa kasa saboda haka sai ubangiji ya sassauta muku wajabcin sallar dare ta koma mustahabbi dan gobe in kana da tafiya shikenan ka iya yin irga jeruwar sallar kan kwanta ka yi barci dan gobe ka tafi kasuwanci in ko ba ka da tafiya ka yi sallar ka to kun ga shi kasuwanci wani abu ne mai muhimmanci to don haka ko da kama kama ne ko da wani mutum ɗaya mai karfi ya buɗe wani mashahurin kantin sai da littattafai ko ba dan ya samu riba ba dan ya samu aljanna ba ya je yawan odar littattafan aqida yawan odar littattafan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam yawan odar littattafan sunna littattafan shekul islam ibn taimiyya ibn al-qayyim sheikh muhammad ibn abdul wahab ibn abdul hadi imam Al zahabi imam al wanda aka ce turawa suke ba da shaida suka ce ya aikin da kwamfuta ba za su taɓa yin sa ba imamul muzdi a duniyar ilimin hadisi kenan da ilimin rijal da ilimin jarhi wa ta'dil a sayo irin wannan littafin a ajiye samari suna tashi suna ilimi mutum yanzu kana da kuɗin kana so ka saya ba za ka iya saya ba ko da kuɗin a hannunka kana so ka saya ba za ka iya saya ba wannan dai fa'ida ce Allah ya rubuta mu da waɗanda za su sanya wannan a cikin zuciyarsu amma sai da littafi an fito har an gama yayin sa mu nan bai iso ba an gama yayin sa tuni an wuce shi shi yasa muke musu wazi ku shiga cikin malam Alhaji Mustafa duk ku shiga ciki a bude kan tafai asani abu na biyu go a yake cewa yawancin hadisai ya tara su cikin littafin hijabul maratul muslima ba'dhu hafil amri wadansu sashin na hadisan suna umarni kan cewa lalle ku sabawa kafirai wal hadd ala mukhalafatihim suna zaburarwa kan lalle a saba musu fi ibadatihim a cikin ibadojinsu wa aziyaihim da shiga irin tasu ba shine aziyi dukkan wata hai'a wata kama da za a gani a ce wani yayi kama da kamar kafirai bai halatta musulmi yayi ba wa adatihim da al'adunsu wa ba'daha wani sashi na hadisan kuwa min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam a aikace suka nuna aikin annabi fi mukhalafatihim wajen sabawa yahudu wajen sabawa kafirai fi zalika cikin wancan faman sha al ittila'a duk wanda yake son ya leko alai hakan waɗancan hadisai falyarji ilaihi ya koma wancan littafin ya karanta shi hijabul mar'atil muslima fil kitabi was sunna to wannan dalili na farko kenan da ya kafa wajen shi cewa al'adan shi kuma a shari'a musulunci an ce a saba musu asani al'amari na biyu annaha bid'atun fi ibada tafiyan nan da ake yi wajen raka gawa wato ibada ce to ita kanta tafiyar taku ɗaya ɗaya biyu uku har zuwa can ibada ce mai zaman kanta to sai ya kasance annabi takawa ya ɗabɗab har ya je can gurin to da haka kai yanzu ba za ka zo kai tafi akan abin hawa ba abin da yake so ya nuna kenan idan ko ka tafi akan abin hawa ya zama bida tun fi ibada kai bid'a kenan cikin wani abu na ibada ma mu'arazatiha lis sunnati al-amaliyya kuma bid'a da ka kawo gashi ta yi fito na fito da sunna ta aikace cikin sunnonin annabi shine annabi ya tafi a ƙasa fi hamlil jinaza wajen lamarin daukan gawa wa kullu ma kana kazalika duk abin da ya zanto yana da irin wannan sifa min al muhdathati daga cikin fararin abubuwa fa huwa dalalatun ittifaqan ya zama bata ne ittifaqan ko safani babu a الثالث abu na uku. annaha tufawwitu al-ghayata min hamliha wa tashi'iha tafiya a cikin motoci tufawwitu al-ghayata wannan tafiyar za ta kwace maka za ta tafiyar maka da algaya manufa min hamliha wajen daukan gawa din wa tashi'iha da kuma wato rakiyarta tunda kaga daukan gawan ku dauka dauke da ita haka shine wannan ladan ke tabbata in kun dauka akan kafadun ku da kuma rakiyar da za ku yi a kasa kuna ta bin abin saboda in wannan sun gaji da ɗauka ku ɗauka ita ma wata manufa ce daga cikin manufofin shari'a da ta shir'anta yin haka wanda in kun ɗauka a mota wannan manufar ba za su tabbata ba an tafiyar da wannan manufar babu wata lana da aka samu na tallafa kenan babu wa'azi da aka samu na ganin wannan gawar da ido haka ana ɗaukan wa'azi na cewa ni mata rana haka za a ɗauke ni saboda kana cikin mota kila ma ka buɗe AC kil kana dudduba agogo kana ganin yaya yaushe za a gama in yi maza in tafi kaza an gane ko wahiya wannan manufa shine mai tazakkurul akhirah tunanin lahira kama nasa ala zalika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi nassanta aka cikin hadisi filin hadisi mutakaddimi cikin hadisin da ya gabata fi awwali hadha al fasli a farkon wannan fasali bi lafzi da lafazin da ke cewa wattabi'ul janaiza tuzakkirkumul akhirah akhirata ku bi gawa a baya in kuka bita tuzakkirkum al akhirah za ta rinka tunatar da ku lahira aqulu imam nasiruddin albani ke cewa ina sake jaddada cewa inna tashi'a ala tilka surati lalle raka gawa a bisa ga waccan sura da haka da muka ambata baya wajen shiga motoci mimma wuto ala nasi hadhihi alghaya wannan zai tafiyarwa da mutane wannan manufa a sharifa wannan manufa mai girma tafawitan kamilan tafiyarwa ta gaba daya auduna zalika ko kuma saura kirsi ya tafiyar da ita gaba daya fa innahu saboda cewa mimma la yakfa alal basiri abinda da baya boyewa akan dukkan wani mai basira anna hamlal mayyiti alal anaki cewa daukan gawa a bisa ga kafadu wa ru'yatul mushayyi'in laha da kuma yadda masu rikiyar gawan za su iya ganinta wa hiya ala ru'usihim tana suna dauke da ita akan kawunan su abu lagu shine yafi isarwa fi tahqiqi tazakkuri wajen tabbatar da tunanin lahira din wal ittiazi da daukan wa'azi min iha fiye da ace a raka gawa ala suratul mazkura a bisa ga cikin motoci kamar da muka ambata baya wala akunu mubaligan malam yace kar ku dauke na matsayin mai zurfafawa idza qultu idan nace da ku inna innal ladhi hamala al-urubiyyin alaiha abinda yasa turawa mazauna turai suke daukan gawa a cikin motoci inna ma huwa khawfuhum min al-maut saboda jin tsoron mutuwa ne wa kullu ma yuzakkiru bihi ko kuma duk abin da ma zai tunatar da cewa akwai mutuwa shi yasa gara a tsaya ta boye ta shi yasa kuma suka kikiro idan za a tafi raka ta a tafi da kida da waka dan a dan manta saboda duk ba sa son ta ba sa son mutuwa ba wanda ya fi jin tsoron mutuwa irin yahudu ko dan Allah ya kalubalance sai ce fatamanna wal mota in kuntum sadiqin da karshe sai ce walan yatamanna wa abadan wa da adiyam ba za su taba gurata da ba bi sababi tagallubil maddati alaihim wai me yasa turai ba sa son mutuwa ba sa son bayanin ta bi sababi tagallubil maddati alaihim saboda material sun riga sun ranja a kansu almadda shine abin da rayuwa take ginuwa ne ba san yadda zan fassara shi da Hausawa shi shine dukkan wani abu sinadarin rayuwa wanda rayuwa take bukatansa abinci ne magani ne wanda abin da zai taimaka dukkan abin da sinadarin rayuwa me za mu fassara cikin shine madda dukkan wani sinadarin rayuwa dauke shi a sinadarin rayuwa kila wannan fassarar za ta fi kusa ku bi sababi tagallubil maddati alaihim saboda sinadarin rayuwa ne kawai ya sha kansu wa kufrihim bil akhirah saboda sun kafirce wallahi da dan haka ba sa son wani abin da zai zanto sunan sallallahu wai muna so mu je karshen magana sa sannan mu ji zamu yi muwafaqa da shi ko ba zamu yi ba arrabi'u dalili na hudu annaha sababun qawiyyun li talqin al mushayyi'in laha warragibin fil husuli al ajri raka gawa a kasa da daukan ta a kasa akan kafadin mutane sababun qawiyyun a'a wato raka gawa kai a cikin mota da shiga cikin mota wani sababi ne mai karfi li taqlil mushayyi'ina wanda zai sa masu rakiya za su zama yan kadan amma yana kasa ne ko sai amma yana mota ne ko sai masu rakiya su zanto yan kaɗan wannan ma kaga ita kanta gawar bata samu gata da yawa ba kenan li taqlilil mushayyi'in laha dan masu rakiya za su zanto yan kadan ragibina fil husul ala al-ajr alladhi sabaqa zikruhu wanda suke kwadayin samun ladan da aka ambata na cewa duk wanda ya raka gawa yana da kiradi ko bayan ko in yayi mata sallah yana da kiradi rakiya da sallah ya zama ne, yanzu yayi sallah ya zo za ta tafiya mota bai samu abin hawa ba an haramta masa mai iradi guda kun ko san da yadda Abdullahi dan Umar ke yi a baya in ya aka yi sallah sai ya tafi sa ba a riken gawa da shi har sai da Abu Hurairah ya kawo masa wannan hadisin yace laqad tafarratu fi fa kathiratin kamar yadda makaranta baya to yanzu tafiya a mota zai sa waɗansu an yi musu hasara ba za a samu kiratu ba tunda an tafi a mota bai samu mota ba dole sai ya zauna gida eh Ka man jaya. Binafasali da al'adarai da na zai taɓa kasu ke da hufine mas'anati al'kawane da sacewar al'abari na minazula fasli. Zan kare aina ko layinsa sai uko a a'da mbana ko wani mutum zai iya samun iko an yi ya rata ya je ya biya kuɗin hayar mota lishen. Ya haka kawai don ya raka gawa ba ko wani ne samu haka ba. Koma ba ko wani ne samu lissu ba. Alkhamisu abu na biyar. anna hadhihi surata wannan sura shine daukan gawa a cikin mota da rikinta a cikin mota la tattafiqu min qaribin wala min ba'idin ma ma urifa an shari'ati al-mutahharati samhati wannan sura wannan sifa ta daukan gawa da rakiyarta a mota ba ta dacewa a kusa ko a nesa ba ta dacewa ma ma urifa tare da abin da aka sani an shari'a dangane da shari'ar musulunci al-mutahhara tsarkakakkiyar shari'a as-samha shari'an da ta ginu kan tausayi da kuma wato ainihin komai dalla dalla a wato komai ba zafafawa cikin sa min al-bu'di an shakliyati wannan shari'a ta kunshi ne santa an shakliyati war rasmiyat dukkan wani abu wanda zai zanto wata sifa da mutane za su yi amfani da ita dan nuni war rasmiyat ko a mayar da wani abu kamar wani abu wanda yake wato na musamman shine ar-rasmi kamar wani abu wanda yake officially haka la siyama fi misli hadha amr al-khatir musamman a cikin irin wannan al'amari wanda yake mai girma shine lamarin mutuwa wal haqqa aqulu gaskiya nake so in shaida muku cewa law lam yakun fi hadhihi al-bid'ati wannan bid'a da a ce babu abin da ke cikin ta na illa illa hadhihi al-mukhalafa sai wannan sabawa la kafa zalika fi raddiha da wannan kawai ya isa ku yi wancan kalli da ita fa kaifa idan damma idan damma ilaiha ma sabaka to ta yaya kuma idan muka tattaro ababen da ya gabata muka kara da wannan na karshe min al-mukhalafati cikin ababai na sabawa wal mufasidi da ababai na barna wa gairi zalika da wani haka da yawa min ma azkuruhu cikin al'amuran da ban ambata muku su ba yanzu shi ya riga ya gama maganarsa nan shine karshen maganarsa saboda haka yana ganin cewa ba za a dauki gawa ba a mota kuma ba za a raka ta ba a mota saboda hadisan da suka gabata mun yi muwafaka da shi ko mun saba masa <laughs> abu ne wanda yake bukatar a kalli abin da na farko shi wato da manufan shari'a wajen shar'anta al'amura a gaskiya tunda na karanta na karanta wannan abu tun kaman shekara biyu ko uku da suka gabata amma na taɓa jin sa a kasa nashi na fatawa lokacin yana karantar da littafin at-targhib wa tarhib na imamul munziri a wani kasa din sa da yayi guda na karantar da littafin at-targhib wa tarhib na ji shi tun shekara biyar da wannan fatawar tashi cewa ba za a raka wato abin nan a cikin wata su na yi bincike iyakacin wanda zan yi na kuma yi tambaya ga waɗansu malamai da suka tsara na fahimta iyakacin yadda zan yi sakamakon da na je ga kanshi na saba masa ta wani bangare na wani bangare kuma na yi daidai da shi sakamakon da na zai da kan shekaran na wanda ni nike daukan zan bauta ta Allah subhanahu wataala da shi ba zan wa kowa ba shi in mutum ya jira yan nasiruddin albani ya masa alar ainun ra sai na daga mu ya ɗauka. amma sakamakon da na je ga kai idan makabarta ta zanto kusa ba nesa ba kilomita ɗaya kilomita biyu to lalle ne a tafi a ƙasa shine zai fi dacewa da wannan shari'a ta annabi sallallahu alaihi wa sallama idan makabarta ta yi nisa kamar yanzu misali daga nan unguwar idan za a je wannan makabarta ta nan gurin wajen sani mai nage tana akwai sani a nan sani a nan sani mai nage kusa ta gwale ko ba nisa daga nan gurin da a gasa mutum zai iya zuwa idan za a je ta nan gurin ta ado dan dolo daga nan unguwar ta za a iya tafiya a gasa kuma babu wani cutuwa da za a yi an tafi daga nan zuwa tana kasa dan yanzu haka akwai garuruka ko akwai waɗansu ƙauyuka ko akwai waɗansu sassanni za a yi tafiya da tafi wannan a ƙasa saboda haka daga nan zuwa can lalle a tafi a ƙasa shine zai fi dacewa da sunar annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai fitar da mu daga kokonto amma idan wuri ya yi nisa kwarai da gaske da a ce a nan kurkusa babu makabarta sai an je waliye sai an je can abin nan abbatuwa daga nan wurin to gaskiya zai zanto za a sami A matsaloli da dama wajen tafiya a ƙasa sannan wajen tafiyar kila dole a tare hanyoyin motoci musamman in mutane sun zanto suna da yawa wannan kuma zai bayu zuwa ga samu tangarɗa da dama to wannan a fahimta ta da kuma malaman da na tambaya shine zai fi dacewa da waɗansu dalilan da zamu kalla na shari'a kamar faɗin Allah ta'ala ma ja'ala alaikum fid dini min harajin millata abikum ibrahim an gane ku da kuma yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra da kuma hadisin yassiru wa la tu'assir da kuma hadisin bi'istu bil hanifiyyati samha da hadisai masu tarin yawa da ayoyi masu tarin yawa a wannan babi wanda suke nuna yusrul islami wa suhulati cewa addinin musulunci yana da sauki babu tsaurarawa babu taurarewa a cikin sa to wannan shine zai fi hada kan dalilan ayi aiki da su gaba daya idan wuri kusa ne kilomita ɗaya kilomita biyu har uku za a iya tafiya a ƙasa daga nan a ce zuwa bayero university daga nan gurin zuwa can makabartar goron dutse daga nan gurin a wato gadon kai kenan nake magana saboda masu sauraron abin a kansa wanda bai fi kilomita ɗaya ba ko biyu ko ɗaya da rabi to wannan lalle a tafi a ƙasa dan a dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dan a dace da manufar da shari'a ta shar'anta rake rigawa saboda ita amma idan wuri ya zanto nesa to wannan babu laifi dan an hau mota saboda waɗancan dalilai da muka gabatar na waɗancan ina fata an fahimta to ina ganin saboda a yanayin lokaci ya riga ya ja nan wurin dama shine gabar da ya kamata mu tsaya sai kuma a darasi na gaba idan Allah ya kai mu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada kai wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah tambaya ba ce ra'ayinsa ne yake baya wai ya kiwa mutum magana wannan wace irin tambaya ce haka ai bai kamata ma ka tambaya ba wai ka kewa wani magana kuma ka ce ya halatta o oh, mutum mai annabi manci ya ki masa magana a ba za a ce a ki masa magana ba sai dai a ce a yi masa wazi ba za a goyi bayan sa lokacin da duk aka san mutum magulmaci ne ya kawo gulma annabi manci sai ka dakatar da shi bayanin nan da ka ɗauko shi bani da bukatun sadaka ta shiga wani zancen daban wannan shine abin da zaka yi in baka da ikon hana shi sai ka tashi ka bar wajen wa idza ra'aytal ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi na'am zai sa ka daina ba ko da mutum ko mun rashin jin wazansa baya sa ka daina sai dai ka yi tunanin me yasa ya ji ko dan saboda ni ne ya rena to bari in sawa ne ya masa akwai lokacin da za ga wani dan uwanka musulmi na wata barna sai ka auna ka gani shin in ni na ce ya daina zai daina ko kuma sai in na hada da suwa ne in ka tabbatar faɗin ka ba za ta sa ya daina ba to gara ka je ka nemi agajin waɗansu da kake ganin in sun faɗa masa yaji saboda abokanansa ne na kusa ko san saboda yayinsa ne ko kannansa ne ko danginsa ne ko waɗansu ne da yake ganin suna da wani matsayi kwatankwacin irin nashi a duniyance ya iya sauraron su fiye da kai to sai ka bata kansu ala hakika ina ganin wane yana kaza sai dai ina ganin kila ni in na faɗa masa kila ba ni da fasahan harshen da zan faɗa masa ya gamsu kila zai rena ni kila ba zai karɓa daga wajena ba sannan ke ganin ko kun fi kusa da shi in kun faɗa masa zai ji to mutum ya halatta ya wannan ba a kirga wannan a matsayin giba idan mutum ya yi kuma wannan shine ya fi dacewa fiye da kai ka je ka faɗa masa wanda kila ya kiyarda kuma gaskiya ce ka faɗa masa sai ya zanto yanzu laifi biyu yake da shi laifin sabon da yake da laifin kuma an faɗa masa gaskiya yake karba to maimakon ka sa ya faɗa cikin laifi biyu ka hakura da wannan ɗayan da yake ka je ka samu wanda in ya faɗa masa zai ji ina fata an fahimta har kullum idan mutum ya ga barna tana faruwa babban manufar ka ya zanto cewa barna din nan ta kauta dina faruwa amma ta wace hanya ba lalle ne sai ta hanya ta ba ba lalle ne sai ta hanyar wani ba duk hanyar da ake ganin in an bi ta ita ce za ta fi sa barnan nan ta kauto ita ta fi kamata a bi amma ba jaranta bane ba in ce ni a ah, ni dai ni zan faɗa in dai na faɗa ko an daina ko ba a daina ba shikenan na riga na yana wa man sha'a fali wa man sha'a falyakfur inna atna lil zalimin nara sai ce da'awar ka ba ta da manufa ai abinda Allah ce la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am ai kai so kake a shiru ba wai ta kake wai wanda ya ga dama ya imani wanda ya ga dama ya kafirce ba da dama daga cikin yan uwa sukan dauki wannan a matsayin jarunta in ka gana barna kila in kai ka faɗa ba za a yadda ba sai ka ce kai dole kai zaka faɗa din ina ba za mu fahimta sai mutum ya tashi a masallaci bayan gama sallah yayi innal hamdulillah ya gaggaya wa mutane magana yadda yake so kuma man a fal yu'minu wa man sha'a fal yakfur idan ya so su dauke shi a matsayin mahaukaci shikenan a tashi ba tare da wata natija ba wannan ba shine manufa ba in ka san ka faɗa ba za a yarda ba saboda wani dalili ko baka da matsayin da za a yarda din saboda mutane kala kala ne akwai wanda faɗa masa gaskiya ma ya ne suna ganin in ba wanda ya kai matsayin ya faɗa musu ba kowa ya faɗa musu ba za su yarda ba to sai ka bi ta hanyar wanda za su faɗa musu kuma akwai wanda shi so ke wai in zai faɗa wani gaskiya sai an ji dan a gane kai wani baya da tsoro kaga ya cewa wani yayi kaza wannan ya zama shi mai manufar ka kenan kuma a nan ta faru a nan ta kare baka da lada wajen Allah kenan to dan haka dai duk lokacin da muka ga dan uwanmu na cikin wata barna sai mu bi hanyar da idan mun bi zai iya gyaruwa sawa'un mu ne za mu yi masa magana kai tsaye ko za mu sa waɗansu da muke ganin in sun faɗa musu zai fi jin akalar su to su wannan shine matakin da ya kamata a wai hadisin da yake cewa tufafin mummuni zai tsaya ne a rabin tufafi babu laifi ga abin da bai je idan sawu ba shin wannan ya shafi kamar izar ne kadai kamar kwarjalle ko kuma ya shafi a can riga duk tufafi ba wai sai izar ba wando ne a kwarjalle ne ko kuma abin da ya shafi riga ce babban riga ce doguwar riga zulumbu ce duk kowane irin tufafi mummuni namiji zai sa to tufafin mummuni daidai wa daida iyakacin rabin kori amma babu laifi ga abin da ya wuce rabin kori matukar bai sauka kasa da idan sawu ba duk tufafin da ya sauka kasa da idan sawu to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fafin nari wannan yana cikin wuta hadisi ne karara a cikin bukhari bukhari yayi babi har guda biyu ko uku akan wannan hadisi idan ya ja kasa ya zanto dan girman kai hukuncin wannan la yanzurullahu ilaihi ubangiji ba zai kalli wannan balaran tashin kiyama in ya zanto ya sauka kasa da idan sawu bai ja kasa ba fa nari to yana cikin wuta hukunci ne daban-daban wannan hukuncin saka za wannan hukuncin saka za dan waɗansu suna ɗauka wai a'a babu laifi tufafin ka dai ya sauka kasa da irin sawo tunda dai ba dan girman kai kai ba sai mu ce hadisin da yake magana akan girman kai ya kawo hukunci abinda annabi ce man man jarra sabahu ku ya la ala yanzurullahu ilayhi wanda dai ya tufafin sa dan girman kai Allah ba zai kalle shi ba amma wanda ko tufafin sa ya sauka kasa da irin sawo bai ja shi kasa ba me hukuncin sa fa nari ma asfala min al-izari tahta al-ka'baini fa nari haka hadisin annabi nuna duk tufafin da ya sauka kasa da idan sawu to yana cikin wuta jahannam tare da ta tabbata gare shi ba bambanci tsakanin wando da babban riga da dogon riga zulumbo da kwarjalle wato dan tufafin da mutum zai daura wanda waɗansu kasashen za ga maza suna sa zani ko izar da zaka sa lokacin ihrami duk ba a yadda ya sauka kasa da idan sawu ba in ya sauka ba da niyya ba sai ka jawo shi ka sake mayar da shi haka abubakar ya faɗa ya ce ya ma'aikin Allah inna ahada shiqqa shiqqai izari yastarhi illa ana ta'ahadu wani lokacin wani bangare na tufafi na yana sabulewa ya kasa har sai na sake jawo shi da kaina na mayar da shi sai annabi ce ai kai baka cikin wanda suke jan shi saboda girman kai to sai wadanda suke kafa wajen da hadisin Abubakar cewa ai in ba dan girman kai ka ba komai sun kasa fahimtar larabcin hadisin ma inna ahada shiqqai izari yastarhi illa an ata'ahadahu ko illa an ata'ahada zalika tufafi na yana sabulewa yayi kasa in yayi kasan kyale shi ke yi yace sai illa an ata'ahadahu sai na bi shi na sake bayar da shi ina cikin wani aiki ko ina tafiya sai sake sabulewa yayi kasa to Abubakar na tambaya wannan sabulewar da tufafin ke ba da niyya ba Allah zai kama shi ko ba zai kama shi ba kai ko naka haka aka dinka ma haka aka auna ka da tape har sai da ya sauka kasa kuma ka ce daidai ki da Abubakar hukuncin guda in ba san zuciyar dan adam ba in ma san zuciya in ma rashin fahimta karancin fahimta yasa mutum yayi wa wannan hadisin wannan fahimtar hadisin nan cikin bukhari to da haka wannan shine tufafi wanda yake na namiji lalle kar yayi kasa da idan sawo kowa ya kokarin gyara in ka je tilla zai auna kai gyara in an ya wuce sai ka jaki da kanka ka gyara shi dan a fita lafiya shine zama lafiya ai yafi zama dan sarki amma mata ku su jashi kasa ka'idan nasu sa aka yi masu jashi a kasan akwai hadisai guda biyu da suka nuna haka karra akwai hadisin da ke cikin motsa akwai hadisin da ke cikin abu dawud da musnad wanda wata mace ta zo wurin annabi sallallahu alaihi take cewa da shi ya ma'aikin Allah mukan sanya tufafi har yana jan kasa to za a yi ruwan sama hanyar mu ta zuwa masallacinka akwai wuri mai datti mai wari saboda haka zai zanto dole idan mun shigo sai tufafin mu ya tafi kan wannan dattin me hukuncin mu mu yi sallah da wannan tufafi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaysa ba'da zalika ardun hiya atyabu minha yace idan kin wuce wurin wannan da kwatami yake ba ko nuri ba gaba babu kwatami kasa ce mai tsarki zaki ja tufafin ki kuma akan ta bayan kin ja ta da akan wurin da ti tace akwai sai annabi ce hazihi bi hazihi yace to wannan tabiyan ta goge najasar da kika dauko a waccan ta farko sallallahu alaihi ga hadisin cikin muwatta na wato wata baiwa ta Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf da ta zo wajen Ummu Salma tana tambayar ta cewa mukan yi sanya tufafi ya ringa jan kasa wani lokacin mu bi ta kan najasa da shi me hukuncin mu sai ta ce ji annabi na cewa lalle tufafin ku ja kasa ko da kun bi ta kan datti in kun je gaba kun samu wani wurin da ba datti wannan wurin da ba dattin ya kankare wancan dattin hadisin da nan cikin muwatta to shine wani malami da ya rubutu akan tufafin da ya kamata musulmi ya sa yace to kaga wannan shine sunnar annabi a lokacin sunnar sunna da sahabbai da musulmi suke kai kenan a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama mata nasu ya ja kasa maza nasu na dage yace a yau sai aka yi alan naqid min zalika mata suka dage nasu maza kuma suka ci nasu ayyul mukhalafa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ga mutuna fito kenan daga dukkan bangarorin su waɗannan an ce su su kasa sai suka dage isa. kuma ke dan kullum sai an fito musu da sabon yayi na tufafi wanda zai kara tsagewa din kullum kara sama ake wannan shekara a rage inci daya wata shekara a rage rabin inci haka ana sayar sama da su kuma za kullum ana da kara zai shi kasa kullum sai zuba riga ake ana jinta ta kasa ana ganin kai haka ne za ka yi kafafa kuma ka zama wato ka'isa kenan wanda za ka kalle shi to wannan mukhalafa ce ya kamata ko in ce ya wajaba ga dukkan maza ko mata a kiyaye waɗannan masarufi wa ne hukuncin wannan rubutun ka bai fito sosai ba eh bala wa nana lazarka min shahidin wannan ai mun gama da bayani akan cewa hadisin da yake nuna haka da'ifi ne wajen karshen suratul tin idan zo a alayhi sallahu bi akmal hakimin bala wa nana lazarka min shahidin ba a fada saboda hadisin da nuna haka da'ifin hadisi ne ba a aiki da wannan ya rubuto na hadisi da yake nuna wai idan mutum ya zo